أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya na tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode ma Allah bisa ga falala ce da rahama ce da baiwa ce da ya ba mu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu littafin Allah mai girma muna tsoratar da takawir insha Allah subhanahu wa ta'ala darasinmu na satin da ya gabata mun tsaya aya ta goma sha hudu yau za mu fara daga aya goma sha biyar zuwa inda Allah ne mu kai. A farkon wannan sura mun ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta muna abubuwan da za su faru a matashiya ta alƙiyama. na tafiyar da hasken rana da kakkaɗe taurari daga sararin samaniya da sauran abubuwan da ya ambata tare da wa'annan alamomi ƙarshen waɗannan bayanai ce kowane rai a wannan rana zai san abin da ya aikata ko na alkhairi ko na sharri daga nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa fala uqsim ba sai na rance ba ai la hajata lil iktisab ba buƙatar in yi rantsuwa bil khunnas da taurari waɗanda suke masu bayyana aljawari taurari masu gudu alkunnas masu ɓoyewa wanda suna bayyana suna ɓoyewa hiyar Nujumin hamsa sune taurari guda biyar zuhad wal mushtara wal marrihu wal zuhra wa su ne taurarin da suke tafiya sukan boye sukan bayyana tahnusu bi min nuni ai tarji'u fi majraha sukan koma kan hanyar su wara'aha baya bayan sun yi gaba sun yi tafiya sake dawowa kan hanyar da suke su dawo baya bainama taran najama sabda nake ganin tauraro fi akhiril burji a ƙarshen burji gurgusun tamrari karra idza karra raji'an sai gashi kuma ya saki tuwa shina dawowa wani yi zuwa inda ya fara wa taklis bi katrin nuni da wa nunun kasara da tadkhulu suna shiga fi fiha a cikin wurin shigewarsu ai tafibu suka haku filmawaɗa a cikin wurare allati tafibu fiha wanda tamrarin suke bakewa a cikin wannan wurin alkunnafi kalma ce da aka cago min daga kinatu zabi ramin barewa ai baituhu ɗakin barewa sau tana shigewa ciki na ɓoyi ai ma'anar wannan aya la uqsimu biha ba sai na rance da wayannan taurari ba fi isbati kama da kudrati ga tabbatar da kammala iko na fiya a gare ta itiya ne akan zuwa bi ma zikir da abin da aka ambata والليل باتنا رنشي دا دريبا إذا عاد لوك جند يبتكن تو دا دو كو سيبادا بي أقبل بظلامه سد دري يبتكن تو دا دو أو أدبر كو سد يبادا بي دا دو هولي والصبحي باتنا رنشي دا دريبا إذا تنفس lokacin take wayewa sadda haske ke ƙaruwa in tadda haske ya miƙu hatta ya tsira na haran har ya zama yini bayanan ne innahu haƙiƙa shi alƙur'ani la qawlu magana ce ta rasulin manzo karimin mai daraja Allah ga Allah ta'ala manzo wanda yake da daraja da matsayi da ɗaukaka a wurin Allah wa huwa jibril shine jibrilu udifa ilayhi an ba magana zuwa ga manzo linuzulihi bihi saboda sabkowarsa da wannan maganar. ba wai don magana ce ta ƙashin kansa ba WalKarimu ita kuma kalmar karimu sifatun sifa ce ta da take hukumtar da nafiyal mabani kore dukkanin abubuwan zargi kulle ha gaba ɗayanta au kulle ha gaba ɗayanta wa isbata da tabbatar da sifatil madahi sifofin yabo Allah iqabihi wanda suka cancanta ga wannan manzo aka ce manzo aka ce kuma mai daraja idan wa'annan kalmomi guda suna nuna mana abubuwa kamar haka la qawlu sannan rasulin sannan karimin sai aka raba qawlu wannan shine alqur'ani shi qur'ani magana ce sai aka ce ta manzo kenan shi manzon an aike shi ne da magana sai aka raba ta zuwa gare shi malamai suka ce wannan kalma kawai ta rasul tana tabbatar da qur'ani magana Allah ce ba maganar rasul ta ba dan tab'an idan aka aiki manzo da magana to da cewa manzo to an san kenan akwai wanda ya aike da maganar nan shi manzo na wanda aka aika ya iya da sakon magana ba za a ce kuma maganar nan tashi ba ce a magana ta wanda ya aika sako shi saboda aka kalimar ga rasulun tana nuni ƙarar cewa shi sako ne daga wani wani na Allah satan aka tibanta shi da karimin saboda kasantuwa ne ya tattara dukkanin sifa ta yabo kuma dukkanin sifar zargi ta koru daga gare shi daga cikin sifar zargi ga wanda aka aika ya canza aiken da an kai mishi to wannan manzo ya kubuta daga wannan sifa ta zargi ko tuhumar canji ko korewa ko sauya abin da an aike shi da shi idan kenan tun da cewa rasulin masu cewa wannan aya ta hujja su akan qur'ani magana jibril ce ba magana Allah bace karyar su ta bayyana a Qur'ani maganar Allah ce don da ya raba kaulu ga rasulin ka san cewa kenan shi ba mai magana bane a shi sako ne mai magana shi ne Allah subhanahu wata'ala kakan innahu la qawlu rasulin ذي قوة عند ذي الأرش مكين مطاع bi kuwatin shi manzon nan da Allah ya aika da maganar Allah zuwa ga manzon Allah zai ma buci karfi ne ai shadidul quwa mai tsananin karfi ne fala ya faɗi shaytanun wani shaytani ba zai iya an yi baddila lahu kalama ya canza mai maganarsa magana da zai faɗa a matsayin sako ba wani shaidani da yake da ƙarfin tunkara sai bale ya iya sauya mai abin aka aike shi da shi wa ma nasala bi shayatin wa ma yanbaghi lahum inda bil arshi makin kuma shi wannan manzo mai daraja ne da kusanci a gun ubangijin al'arshi ai Allah ta'ala Allah mai girma maliki kulli shay'in mamallakin komi li'anna man tasallata ala al'arshi don duk wanda yake da ƙarfi akan mallaka al'arshi a azamu khalqillah wanda shi al'arshin nan shine mafi girman halittun Allah al-muhit bi kulli wanda shi al'arshin nan ya zage komi ya kewaye komi fa ala ghairihi aula to ikon sa akan abin da ba harshe ba da ballai makinin zi makanatin ma abuci daraja متعلق inda. Makinan inda ذي العرش ai jibril shi mala'ika jibrilu hu makanat ma'abuci daraja ne makanat ikramin daraja ta girmamawa wa tashrifin da ɗaukakawa inda lahi a wurin Allah la makanata jihatin ba ana nayin makana irin ta jiha ba kama kala shekh muqa'in shi mala'ika jibrilu wanda ake wa da'a ne sama a can sama wajen mala'iku ai tuti'uhul mala'ikatu hunaka mala'iku su ne masa da'a a can fis samawati a sammai aminin kuma shi mala'ikan nan amintacce ne ala wahayi kan wahayi wa mu'taman kuma wanda aka amince ma ne alamar ma bihi akan abin da ake aiko shi da shi min alwahyi na wahayi wa hadhihi sifatu wadannan sifofi kulluha gaba ɗayan su da Allah ya sifanta Jibril da su tadullu ala sharafi Jibril suna dalili akan ɗaukaka ta Jibrilu wa karamihi da girma ne Allah ta'ala a wurin Allah wa hiya aiban ita kanta waɗannan sifofi fin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da annabi Muhammad akmalu minha ta yi kammala fiye da kammalanta fi Jibril ga Jibril duk abin da Allah ya faɗi game da Jibrilu a cikin wannan wurin na cewa manzo ne karimin sannan zai kuwatin inda zil makin mabahin sanna amin duk waɗannan darajoji da martabobi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dole su in ja'alahu Allah wa rasulan Don shi jibrilu Allah ya sanya shi saƙo ila Muhammadin zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi shi jibrilu Allah ya aiko shi da Alƙur'ani ya kawo mu annabi Muhammad sallallahu alaihi don haka shi jibrilu mai kawo sako ne shi ko annabi muhammad mai zartarwa ne shi yake zartarwa saboda haka mai kawo sakon a zartar da hukunci yana ƙasa ga wanda shi adda ƙarfin zartar da hukunci Izu li tilka risala wanda shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne wanda zai zartar da wannan saƙon da jibril ya kawo shi ya kaya kawo mai zartarwa mai tabbakarwa mai aikatawa a aikace shi ne manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam falmunan bizu li amrin wanda shi ke zartar da al'amari aqwa ya ci karfi fihi a al'amarin nan min al-mursali bihi ke da wanda aka turo da wannan saƙon na al'amarin da wanda aka aiko ya kawo takarda da wanda in an kawo mai takarda shi zai zartar da hukuncin da a cikinta wane ne mafi girma ne mai zartarwa limatin tamfizi don abin da cikin zartarwa min ziyarci sulɓa na ƙarin ƙarfi don shi saƙo bai da ƙarfin zartarsuwa shi kuma wanda aka tsayar a matsayin mai zartarwa na da ƙarin ƙarfi fiye da wanda aka aiko sako kawai tun da shi ke zartarwa wasa ake ne ɗakin amal kuma na da isa cikakka da yalawa mai faɗi game da aikin da zai aiwatar suwa shi kuma wanda zai kawo sakon ya kawo sakon da ya aiki ne maganar fayyace sako da gudanar da shi da zartar da shi duk bai da hannu a kan wannan ashe kenan wanda aka kawo masako ya yi daraja bisa ga wanda ya kawo sakon wa wuta ta'ala cewar Allah mai girma wa ma sahibukum bi majnun mutumin ku da yake tare da ku shekara da shekaru shekara arba'in yana rayuwa a cikin bai taba wa ɗaya daga cikin ku bai ba wa ya wa mutum ƙarya ba ya yi yajin wa Allah ƙarya ko sarkin rum yana cikin abin da kawo hujjar da shi tun da haɗewa mutane ƙarya ba to bai yi wa shi wa Allah ƙarya don duk wanda ka taka tsantsan duk wanda ya hattara daga wa mutane ƙarya to ba a zutun shi wa Allah ƙarya wa ma sahibukum bi majnun mutumin ku ba mahaukaci bane Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama adabun ala innahu innahu la qur'anun innahu la qawlu rasulin karim wa ma sahibukum bi majnun shi manzon da aka aiko Jibril ya kawo Qur'ani ga matsayinsa shi kuma Muhammad da aka kawo mu Qur'ani da kuke cewa mahaukaci ne ko kanku kun san ƙarya kuke yi ba mahaukaci ba ne ila akhir muqsami alai har zuwa ƙarshen abin da aka rance a kai ne ai bi majnunin ba mahaukaci ba ne kamar ba amtun ka bawar kuke cewa ya ayu allazina zila alaihi zikru innaka la majnun haka kafire suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma hu bi majnun wa ma sahibukum bi majnun bal huwa munaffizun li amrillah a shi mai zartaswa ne ga umarnin Allah allazi wasala ilaihi wanda wannan umarni na Allah ya zo ne zuwa gare shi bi wasatati jibril ta hanyar mala'ika jibril al-amin amintaccen Allah akan wahayi wanda yake kawo ma manzanni ولقد رأى الأفق المبين allati kulika alaiha wadda aka halicce shi a kanta da fikafikai guda ɗari shidda bil a sararin samariya al-mubini bayyananne al-bayyin fa'arafahu don haka annabi ya ga mala'ika jibrilu ya san shi hakikatan bisa ga tabbas mala'ika biyu da shi shaidanun don haka tun da ya ga mala'ika jibrilu ya san shi sani na tabbaci ba wani ba a yi wani shaidanin aljani ya rikide ya yi mai da kama ya yi kama da jibrilu don ya san jibrilu sani na koli wala rulki ilayin shay'an don haka shaidanin aljani bai iya kawo mai wani abu bisa ga ɓadda kama min gairin la wanda ba daga wani Allah ba shi jibrilu mala'ika ne a akan wa'ayi. abinda Allah ya bashi shi zai kawo haka wanda Allah ya bashi sannan shi manzon annabi Muhammad an gwada mai jibrilu ya gan shi gani na ganewa gani na san da tantancewa baya da za a yi ya bace da shi ko ya ga wani abu ya mai kama da shi ya san shi sani tabbatacce don haka wani shedanin aljani ba zai zo ya kama da kama da jibrilu ba zo ya kawo ma annabi wani ba daga Allah ba ba dai har shakka ta shiga ta yasta duhu ba ne da rikita bi ma ja'a da abin da zo min indilla daga wani Allah a wa jalla kuma ma don ba da cikakken tsaro ga wahayin Qur'ani sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya taurarin sararin samaniya suna halde gurguzun aljannu da suke ɗore gongazo su hau juna zuwa sama don su sauraro labarin mala'iku su zo su haɗa ma ne. Sai Allah ya sa taurari suna halbe su don ɗai ba da tsaro ga alƙur'ani kar maganganun bauta a bokaye su zo su yi kama da kama da alƙur'ani sai a rasa gane wane ne gaskiya. Da haka sai Allah kinke hanyar sadarwa ta sararin samaniya aljani ba zai sadu da sama ba ce sai yula ta biyo shi ta kone shi ko ta nakasa shi ta haukata shi ta gigita shi saboda Allah shi ba da kariya ga wahayinsa da maganarsa ta alƙur'ani wa ma huwa shi annabi Muhammad bai kasance ba sallallahu alaihi wa sallam bi marowaci alal gari kan wahayi annabi bai rowa da wahayi ai ma ba abin da ya hukumar wahayi na wahayi wa habarin sama da labarin sama bi dalilin ai bi bakhilin marowaci bayan taqibu shay'an minhu bale ya rike wani abu ciki liyasta asara bihi don yake ke batu da shi shi kadai ko fi ma akhbarahu من الله وأن إلى أشكاء بين ملائكة تقولي ولا ما النبي لقى الله وذكر بظنين إذا شاء بمتهم وما هو على الغيب بظنين بظنين بيكتا شاء بنتهما أكواي شيني مالك وفي قراءة بالظاي بظنين شيني بمتهم in ko an ce bi dhaminin ai bi bakilin donna ya yi rowa ya zinnu yana rowa vonna ya yi zato ya zunnu yana zato bi dhaminin ba a tuhuma ce kan ɗoye wani abu daga cikin wahayi bi dhaminin ba a zargi ne da ya yi rowa da saƙon wahayi shi ɗoye wani abu wanda ke bantu da shi shi kai ne ya wata wani abu na daban ya boye wani abu san ba zai yi haka ba saboda haka kira a duci a nan ibnu kasirin da abu amrin da ke da ruwais sun karanta bin zuwaninin sauran ƙura ko da badun bin zuwaninin wa ma huwa shi qur'ani bai kasance ba bi kauli shaytanin maganar shaytan mutriqis sab'i bai sata saurare shaytanin aljani wanda suke kaurin zo su hau juna don su sauraro su sata saurare daga maganganun mala'iku. Rajimin shi shiɗan nan jefaɗe, marjumin wanda aka jefe shi, wa matsarudin wanda aka kore shi, an rahmatillah daga rahama Allah ta'ala. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما sura game da abinda surar ta kunsa na ilmoma li yajliba ilai al-uqula dan ya sake jawo hankula zuwa ga waɗannan ilmoman da wannan sura ta kunsa da ya karo na biyu faqala sai ce fi sigati su'alin eh surat sigati su'alin tambihin a cikin sigar tambaya irin ta fadakarwa tambaya irin ta fadakarwa fa aina tazabuna yo ku kafirai masu mutum qur'ani maganar Allah ne masu cifar manzo annabi Muhammad da shi mahaukaci ne ko mawaki ko nasiri fa aina tababula yau ina za kuna da hankulan ku ayyuha al-muhaqabuna ya ku da ake magana da ku fa aina tababula bi ukulikum yau ina za kuna da hankulan ku ai fa ayyu tariqin tasluquna wace hanya za ku bi fi in kare kalikum alqur'ana da kuma musu alqur'ani wa irabikum anhu da kauda kai daga gare ba da qiyamil adillati alwadiha bancin tsayuwar dalilai bayyanannu ta annakum ma fahimtumuha kamar dai ku ba ku fahimci dalilan ba wace hanya za ku bi ma'ana duk hanyoyi sun kulle ba ku da wata hanya saboda dalili da hujja sun rinjaye ku a hankalce a dalilance a hujjance ba ku da wata hanya in ba ku gaskanta alkur'ani ba sai dai 'yan kunkiya in huwa shi qur'ani bai kasance ba ma huwa illa zikrun ba ce wa'azi ne izzatun lil alamina ga halittu al insi wal jinni mutane da aljanna liman sha'a minkum qur'ani wa'azi ne ga duk wanda ya so daga cikin ku ko mutane da aljannu badalin min al'alamina zikirun lil alamina zikirun liman sha'a minkum bi'at al jar tare da mai da harafin jarra cha an ce lil adna ma ce liman sha'a liman sha'a ga wanda ya so minkum daga cikin ku an yastaqima ya daidaita akan tafarkin gaskiya bittiba ila haƙi ta hanyar da gaskiya wa ma ta sha'una ba za ku so wani abu ba ba za ku so al istiqama daidaituwa akan hanyar gaskiya ba Allah ake kan gaskiya illa an yasha Allah sai yin Allah ya so rabbul alamin da ubangijin halittu al khalaiq sai in Allah ya so ubangijin halittu in ya so mi in ya so istiqama ta kum daidaito ku alayya akan hanyar gaskiya kenan bawa yana da so Allah yana da so in Allah ya so ko baka so ba zai kasance in ka so Allah bai so ba zai kasance ba saboda haka abubuwan bayi ba za su kasance ba sai tare da son Allah kuma akwai son su ta ɓangaren son su ake musu hukunci wanda ya aikata aiki akwai son Allah akwai a so ne saboda haka ƙarƙashin wannan son nashi za a mai hukunci wannan bai zama hujja ga masu cewa duk abinda ba bawa ya yi Allah so shi don in Allah bai so shi ba zai yi ba in haka ne in Allah bai so ya ba zai yi ba amma kuma da Allah ya so ya shi ma da so ne ya yi don haka akwai son Allah akwai so ne to ta bangaren so ne na Allah zai kama shi mai hukunci kan abin da aikata kamar yadda aka faɗa jiya a cikin kasuwar sai bukhari barawa ya yi sata an kai shi wurin Umar dan ya ce an ke mai hannu Ya ce, Umar Allah ya kaddara in yi sata Ya ce, eh Allah kada ta kai sata kuma mu Allah kada ta mu yanke ma hannu don haka ka yi sata bisa kaddara Allah mu ma za mu yanke ma hannu bisa kaddara Allah ko wace kaddara Allah ta shiga bago shiga بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا الجبال وإذا البحار فجرت suratul inbitar suratul inbitar makkiyatun an saukar da ita a makka wa aya tis'ul ashara aya aya goma sha tara ce wa mawdu'u babban abin da za ta karantar da mu isbatu alqiyamati tabbatar da alqiyama wa alamatiha da kuma alamomin alqiyama misal suratul lati qabla ita ma kwatankwacin surar da ta gabace ta wata tamayyazu wannan sura da muka shigo cikinta yanzu ta bambanta wata tamayyazu hazihi wannan sura ta bambanta da wata ta gabata bi isbati dini da tabbatar da sakamako wal jaza'i da sakarya za a lisafta sakamakon mutum kuma a saka mai da shi surar za ta fara da magana a kai yadda sama za ta cage da yadda taurari za su kakkaɓe daga sararin samaniya su faɗo da yadda kulabe ko kekunan duniya za su haɗe gaba ɗai da yadda za a tona duk waɗanda suke cikin ƙafurka su fito sannan ta bamu labari ga irin tsananin musun ɗan adam da butulci ne game da ni'imomin ubangijinsa gashi shina ga shina haɗuwa da mayawaitan ni'imomin Allah amma bai san bai sanan ni'imar Allah haƙƙinta ba bai sanan bai san gurgudun girman ubangijinsa ba mai bashi ni'ima bai yi gurdiya akan falala da ni'ima da karamar da Allah ya mishi ba sa'annan sura za ta ambata mawayin wannan musu ni'ima da butulcewa sannan za ta bayyana mana lalle Allah ya wakilta ma kowanne mutum mala'iku da suke saukar. ayyukansa da suke bitar ayyukansa kuma sura za ta ambata mana yadda mutane za su kakkasu a ranar alkiyama zuwa kashi biyu abrar da fujjar inna al-abrara lafi na'im wa inna al-fujjara lafi jahim kuma sura za ta bayyana halin kowanne daga cikin jama'a gari za ta rage ita wannan sura da suranta mana tsananin ranar hisabi da tashin hankalin wannan rana da yadda a wannan rana babu mai iko babu mai wani ƙarfi babu mai wani milki babu mai wani kuzari babu mai wani isa ba wani mai wani hannu ga komi in ba Allah ba sabanin nan duniya Allah ya rarraba wasu abubuwa ya ba bayi ne suna da ikon wannan ko suna da ikon wancan amma lahira duk Allah zai karbe ikon da ya ba bayi ne kakam ba wa mai iko nan sai shi ba wanda ya ba wani iko nan amma na duniya ya ba da wasu iko ga wasu ya ba da wata dama da wani umarni ga wasu kamar wanda za mu ji insha Allah bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai idza sama'un fatarat Fadda sama ta cage <coughs> ai in shaqqat ta cage linuzulil mala'ika saboda mala'iku su sauko wa yau ba ta shaƙaƙu sama ka fi musu da fama za ta caccage tilka mami da girgici girgije zai tashi na bugu da tana fashewa wa nuzulul mala'ika musakkar da mala'iku tanzila sabkowa da farfashe da caccage duk mala'ikun da a cika su diro su sauko wa idhal kawakibu saura taurari in tazarar za su kakkaɓe in kabbat su sun kuyo wata sata ɗan su fadi hata da ayatani ne waɗannan ayoyi guda biyu ya ta'allaka ne bil ulwiyati suna da alaka da bayanin halittun sararin samaniya li bayani don bayanin tahribil alami rukucewar duniya dan idan sama ta ta kyage tamlali sun kakkaɗe wannan ya nuna ana son a roshe ɗaki don in za a roshe ɗaki ruhi aka fara kwarewa ta kwan sannan a roshe ginin wa fina'ud dunya wa fana'id dunya da kuma wa duniya gaba dai wanki ita kalifi da yankewar nauyi an azama ka yi arwalla an azama ka yi an azama ci da iyali an azama kakkai kaza yi kaza to wannan rana to wannan aiki ya tsaya ya dakata wa man arada tahriba darin duk wanda ka sanya rosa gida fa innahu yabda'u awwalan da rosa rihi in ana son a rosa ginin gida to sai an fara kwada rihi sannan a cire haƙon to sannan a roshe ginin wani zarbi haru sanda tekuna wani zarbi haru sanda tekuna fukirat aka buɗe su kowace teku ta game da wata da mai daɗin ruwa da mai zarcen ruwa suka game da mai ruwa babbako da mai ruwa jajjaye da mai ruwa farare suka game fuki a ba'adu haɗi ba'adu za a kuta kekuna su game da junansu fasara su zama baharan teku a idan guda wa hasalata al'azbu bil milhi ko bil sai ruwa masu daɗi su game da masu zarci wartafa albarzahu shamaki ya jaye bai nahuma da a tsakaninsu fa bagaya sai su cakuɗi bai nahuma barzahun la yabki ne ko tsakanin ruwan teku mai zarci da ruwan teku mai daɗi ba su gamewa akwai iyaka to wannan iyakar za ta hakki sai su gami shine fa babbiya sai su gami وإلى القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الله سبحانه وتعالى وإذا القبور صدق أبرك بعثرت أكا تونس قلب ترابها أكا سويت ترنسو وبؤس موتاها أكتد متدن أجكي وها كان الآية تاني سوكم أن آية يقذابي وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت تتعلق آنَ سنة علاقة بالسفليات ده هدتونك أسا فبدأ في أن يرارا بتحريب البهاري دروس كيكونا في تخريبي a cikin rosa ma hala waje a kan abin da ke bayan ƙasa abin da yake bayan ƙasa akwai manya-manyan duwatsu akwai itace manya-manya akwai halittu na mutane da dabbobi da sauransu amma Allah bai ware waɗan warga ga wata halitta ba in ba ce kuna ba yake wace zalbi ha sun ma ma a bauta ko ثم ما فيه من الموتى sannan abin da an bayan ƙasa na matattu su ma a tone su su hito fa ya atil ba'asu sai tashi alƙiyama ya zo wa qad taghayyarat al-anzimatu al-kawniyya tsarin halittun sararin samaniya da bayan ƙasa ya caccanza kulliha gaba dai ko kulluha anzimatul kawniyya kulluha bayan an caccanza tsarin halittu na duniya samanta da ƙasanta to sai a tsira tashi alkiyama wa jawabu iza jawabi iza sama'un fatarat wa iza al-kawakib intasarat wa iza al-bihar fujirat wa iza al-qubur bu'sirat jawabi iza din nan wa ma ulifa alaiha da abin da aka haɗa tare da waɗannan kuwa shi ne sadda sama ta caji. taurari haka kakkaɓe sadda tekuna suka game aka tone ƙaburka, turbuɗaɗɗi daga cikin suka fito rannan alimin nafsu kowace rai za ta sani ai kullum nafsin kowace rai za ta sani wakata hazihil mazkura lokacin tabbata waɗannan abubuwa da aka ambata wa huwa yawmul qiyama shine ranar alkiyama Kowanne rai ran nan zai san ma kaddamat abin da ya gabatar min al'amali na ayyuka ayyuka na gari ko wanda ba na gari ba wa ma akharat da abin da wannan raitaccin kirtas minha na ayyuka falam ta amalu ba ta aikata shi ba ai hasan min al-hisabi wal jazai ran nan za a samu lisaftawa da takan kawa a da aikin ka dalla dalla aiki nawa ka yi mai lada goma goma nawa mai lada ɗari bakwai bakwai nawa Za a akwai ayyuka masu lada goma goma in ka yi guda sai a baka lada guda sai lada goma akwai aikin da kuma in ka yi guda za a lullunka ma har zuwa ɗari bakwai kamar da malamai suka ce duk wani gudunmawa da duk wani taimako da tallafi wanda zai sa addini ya ci gaba to wannan shi yakan fara daga goma zuwa ɗari bakwai ko daga ɗari zuwa ɗari bakwai amma wanda ba na tallafin ciyar da addini gaba ba wani abu ne kawai da ya zama taimako na mutum da mutum to wannan kawai za a rubuta maka shi guda sai a rubuta maka lada goma Kina akwai bambanci tsakanin abin da mutum zai sadaukar da kai da shi na wani aiki ko wata dukiya ko wata magana ko wata fuska da zai aikata ya samu lada ɗaya zuwa goma ko ya samu lada ɗaya zuwa ɗari biyar ya eh, ɗari bakwai. Wani shirin kutubi ran nan za a bayar da abubuwan da aka rubuta da sufi da takardun aiki kowa a bashi takarda kai a runguma mai bayar bayar ne. ba ya harifi kullu insanin rannan kowanne mutum zai san amalar wa aiki ne min khairi na alkhairi a shirin ko na sharri wa abu. kuma rannan kowanne mutum zai san makoma dai kazalik kamar haka kamar wanda in an kare jarabawa ka zo ka ba an kaɗe jarabawa sai ka ka samu F to kai ba sai an haɗa ba sai ka da ka koma zanna jarabawa ba ko sai wani ya haɗa maka cewa to za ka koma zanna ma jarabawa kai ba ka sani sai ka koma zanna mata da bako eh to haka na alkiyama da an baka littafin ka ikra kitabaka ka fadi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka da kanka kai ba ka kanka ya sabi dan da karanta ka san yadda ya kamata ka bi da karanta ka san ko dan ina gaje ko dan wata ko dan aljanna ha umqra'u kitabiya saboda haka ba wai sai an ce ma kai dan wata hake ba ko dan aljanna kake kai da kanka da ka karanta littafin ka aikinka ya bayyana gare ka ka san sa ba ko gashi nan karshe saboda haka ka san hanyar da ka kama Allah ka gwada mana sakamako na gari ka samu cikin masu karɓar takardunsu da hannun dama ka samu cikin masu shiga aljanna da rahamarka ka yaɗa mana su dabban mu kila ne kamata mu zago insha Allah subhanahu wa ta'ala ne kamata mu tsaya ila sati mai zuwa in ma karanta wannan sai mu ila rufe mu tashi sosai mu tsaka dina bayan Eid al-Fitr insha Allah subhanahu wa ta'ala bi hawlihi wa mannihi wa quwwatihi wa nas'aluhu an yuqila amarana fi khairin wa baraka سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته